Lasdon, sha zaman ka ka futa Lasdon, a lafiya dai ɗan mutanen Kilbori, a lafiya dai mutanen Alikwara. dafi dai mazan jiya, haba da Lasdon boy! babban yaro wando, gindin kuma kafirin kuma sai sara. Ba kyau ba daɗi, sai ya wani ce ya zai gudu da su sha. Gindin kuka kafirin kuma sai sara da Lasdon. Ba za a kai makwanciya ta fish da gudu ƙwara faduwa. Haba gura gura mutan Kilbori. kaban dugo wane yaro da rigar saki kaban dugo wane yaro da rigar saki kaban mu je da lasdan boy kaban dugo ce babban motsi wani abu sai mun koma dajin gandu wani abu sai mun je dajin farautar dutse wani abu sai mun koma bakin daji na gode namiji wuya a ina ka Allah wuya a ina wuya a rubu just in ce wuya a gurgun wuya a kilbori wuya a kilbori wuya a wuya a roji wuya a wuya a ina wuya a inugu wuya a tsamiyar da wuya a wuya a ina wuya a dulu na wuya a ina wuya a wuya a ina Allah ya kai ma gadon baccin ka da kai kai kai da lasdar ba karkare mun Allah ya goge ba kyau ba daɗi na mutu a huce